حق قدره والمقدار العظيم يا همة الشيخ إننا بهذا المال والتأتينا بذلكم تأتيننا بالضبر يا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin uwa masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da wannan lokaci mu da wayewan gari asabar takwas ga watan almuharram ah, wannan yau abinda muke son mu ɗan tattauna a kai muna son mu ba da tarihin maulana shehu abdulkadir wane ne shehu abdulkadir ne shehu abdulkadir ya yi a rayuwarsa wani gudunmawa shehu abdulkadir ya bayar ma musulunci wani gudunmawa shehu abdulkadir